Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye shirye namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar litinin 18 ga watan afrilu to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran a yau litinin ake sa ran shugabar brazil dima rousseff za ta mai da martani dangane da wato kaddamar da shirin tsige ta saboda zargin cin hanci da rashawa shugaban da ya ce adadin waɗanda suka rasu bayan girgizan ƙasar da ta afkawa ƙasar zai karu sosai majalisar ɗinkin duniya ta yi na'am da shirin komawar shugaban 'yan adawa zuwa juba domin a kafa gwamnatin haɗaka tokanin labaran kenan za a ji cewa sojojin najeriya da 'yan boko haram na can suna fafatawa a yankin damasak da karetu na jihar borno idan mun kada jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa an kama kwayar da kudinta ya kai sefa miliyan 15 za kuma a ji inda aka kwana game da shari'ar ɓoye dukiya da ake ma shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki idan mun koma jamhuriyar niger za a ji cewa 'yan adawa sun janye ƙauracewa majalisar dokokin ƙasar da suke yi yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan aiko amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin ake sa ran shugaba ta Brazil wato Dilma Rousseff za ta mai da martani dangane da kaddamar da shirin tsige ta daga kan karagar mulki saboda zargin cin hanci da rashawa. A jiya Lahadi 'yan majalisar wakilan kasar suka amince da a ci gaba da binciken shugabar inda suka tura batun ga majalisar dattawan kasar wacce za ta duba ta ga koya kai ga a tuhumi Rousseff. ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar mai mambobi 513 suka bayyana ƙuri'unsu a na'ura mai amsa kowa wanda hakan ya janyo murna da akasin hakan a tsakanin 'yan majalisun sakamakon kuri'a da aka kada ya nuna cewa wakilai 367 sun amince da atumu rousseff yayin da 137 suka zaɓi akasin haka 'yan jam'iyyar shugaba rousseff sun ce wannan wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da bangaren masu adawa ke cewa hakan ya yi daidai Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa wani mai goyon bayan a tsige shugabar kenan yake cewa dama muna tsammanin wannan sakamako mun kuma jima muna yunkurin ganin cewa za a samu sauyi kuma wannan sauyi za a fara shi ne daga yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar gizigiyar kasar da ta afkawa kasar ecuador na ci gaba da karuwa shugaba rafael korea ya ce mutane 272 ne suka rasa rayukansu kuma ana kyautata zaton adadin zai karu sosai yayin da akalla mutane 2,500 suka samu raunuka a lokacin da bala'in ya auku shugaba koriya yana ƙasar italiya inda ya yi maza-maza ya katse ziyarar tashi domin komawa gida ya shirya ayyukan kai ɗauki a lokacin da yake jawabi a manta wato ɗaya daga cikin wuraren da girgizar ƙasar ta fi shafa shugaban ya ce yanzu an fi mai da hankali ne wajen neman waɗanda suka tsir da ransu ya kuma ce akwai alamu da ke nuna cewa akwai mutane makale ƙarƙashin wato raguzai wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki da takwas ita ce mafi muni da ta faru a ƙasar tun bayan wacce aka gani a shekarar 1949 a yankin ambato wacce ta kashe dubban mutane a yau litinin kotun kolin amurka za ta duba matsayar bakin hauren da yawansu ya kai miliyan hudu da ke zaune a nan kasar babu cikakkun takaddun izinin zama hakan zai faru ne idan alkalan kotun suka ci gaba da sauraron karar da aka shigar kan mataki wato na gashin kansa da shugaba barack obama ya dauka kan batun shigar baki cikin nan amurka matsayin da alkalan za su dauka za ta iya yin tasiri akan matakan da shugabannin gaba za su dauka na gashin kansu kan wasu batutuwa kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shigar baki a ƙasar ta amurka ya zama muhimmin batu a zaben da za a yi a wannan shekara karar wacce za a saurara tsakanin gwamnatin amurka da jihar texas za ta yi dubi ne kan ko matakin da shugaba obama ya ɗauka a shekarar 2014 wanda ya shure wasu ka'idojin shiga wato kasar gefe ya wuce ko ya wuce gona da iri wajen aiwatar da wannan sabon mataki ana sa ran lauyoyin gwamnati za su gabatar da hujjojin cewa gwamnatin tana da hurumin yin gashin kanta kan batun shigar baki ƙasar. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Gambia ta kare kanta kan cafke wasu shugabannin 'yan adawan ƙasar da masu mara musu baya da ta yi. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga gwamnatin da ta yi maza-maza ta sake su ba tare da gindaya wani sharaɗi ba. amurka ma ta yi allah wadai da lamarin inda ta ce matakin tsare mutanen ya yi tsauri ganin cewa sun fito ne suna zanga-zangar lumana a ranar asabar ce jami'an tsaro suka tsare shugaban babbar jam'iyyar udp usaini darboa tare da wasu masu goya wato masu goyon bayan su akwai kuma bayanai da ke nuna cewa sakataren tsare-tsaren jam'iyyar solo sandan ya rasa ransa sanadiyar azabtar da shi da aka yi sai dai ministan yada labaran kasar sharif bojan ya ce ba shi da wata masaniyar cewa wani da yake tsaya mutu amma kuma ya ce waɗanda aka tsare ake tsare da su sun karya dokar da ta hana yin zanga-zanga ba tare da izini ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya gana da shugaban sudan ta kudu da na yan adawar ƙasar a yau litinin inda ya kira da su yi hanzarin kafa gwamnatin wucin gadi wanda mataki ne da ake ganin zai kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar wannan ganawa da ban yi da bangarorin biyu ta wayar talho na zuwa ne yayin da shugaban yan adawa rek mashar ke shirin komawa juba babban birnin kasar inda za a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa mai daraja ta daya domin kafa gwamnatin haɗaka da shugaba salva kiir majalisar ɗinkin duniya ta yaba da matakin da shugaba kir ya ɗauka na karɓar mashar a juba sannan ya yi kira ga shugaban da ya aiwatar da matsayar da aka cimma ta samar da tsaro a shirin da aka cimma a watan agustan da ya gabata a ɗaya bangaren kuma ban ya yi marhaban da shawarar da mashar ya yanke ta komawa juba inda ya neme shi da ya haɗa kai da shugaba kir domin kaucewa tashin hankali labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya inda sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram ke fafatawa bayan wani kwantan ɓaunan da 'yan bindigar suka yi ma sojojin Najeriya a yankin Damasar da Kareto daga Maiduguri ga Haruna Dauda ta waya. Na'am wato haka yake Malam Ibrahim kamar bayanai da muka samu na nuni da cewa yau da asuba misalin karfe shida da rabi haka nan a wasu mahara suka kai wa sojojin Najeriya hari a garin kareto da ke karamar hukumar mobar a arewacin barro wanda kuma ke kyau kyautar cewa shine yanki guda wato karamar hukumar mobar din kenan shine yanki guda da ya saura a hannun waɗannan mahara wato na 'yan kungiyar boko haram to ko ka sami tuntubar ɗaya daga cikin jami'an sojoji ka ji halin da ake ciki a ta ɓangaren nasu na'am kamar su jami'an tsaro ma na soja sun fitar da sanarwar cewa lalle an kai wa rundunansu na bataliya wato ɗaya ɗaya uku hari a nan garin kare to din kuma za su yi mana ƙarin haske sai dai babu cikakken bayani da suka yi bashin wannan kuma na samu zan da ɗaya daga cikin jami'an sojan da ya samu ya tsallake rijiya da baya sakamakon wannan hari ya so yin magana ta wayar tarho game da irin yadda abin ya wakana inda yake ce mun sun je gaskiya iyakansu eh, magazin guda biyu da aka ba su babu ƙarin eh, isassun dai makamai a hannunsu kuma akwai wata motar guda da ake kira apc ta lalace to suna kokarin gyarar wannan motar kenan sai waɗannan mahara suka fito wasu suka dinga buɗe masu wuta cikin su har da yan kunar bakin wake guda uku amma sun samu nasarar harbe wasu yan kunar bakin wake guda biyu daga cikin waɗannan mahara sannan su kansu sojojin wasu su da dama sun jikata sakamakon wannan hari ko kuma wannan kwantar ƙauna da waɗannan mahara suka kai masu. To shin ko akwai batun rasa rai ta ɓangaren sojojin Najeriya? eh kwarai da gaske an sami ni cewa kamar shi wannan jami'in da ya samu tsallake ya ce kwarai da gaske mutanen su da dama sun rasa rayukansu kuma su ma sun yi kokari kwarai da gaske sun samu sun hallaka wasu daga cikin su ciki har waɗannan yan kunar bakin wake amma da shi ka san kowa yana gudun ceton rai ne na kansa ba wanda zai ce a wancan lokaci ya tsaya ya kidaya abubuwan da ya faru ya ce amma kwarai da gaske mutanen su sun jikata sannan daga su ɗayan bangare ma tunda an masu bazata ne wato kamar an masu kwantar ɓauna ne a wannan yanki na kare to ɗin ya ce kwarai da gaske akwai wannan rasa rayuka da aka yi daga nasu bangare na jami'an tsaro. to daga ina yan bindigar sukan fito ko suke ruga su ɓace. To da ce kasan malai bayan wannan matsala ya shafi kasashen da suke makwabta da Najeriya, Nijar da Chad da Kamaru kuma kamar da nema bayani a wannan gari ko kuma wannan karamar hukuma suna makwabta da waɗannan kasashe. Hmm. To ta iya yiwa duk lokacin da suka ji zafi a nan su tsallaka zuwa can, sun ji zafi a can su tsallako zuwa nan. a zuwa lokacin da Allah zai kawo ƙarshen wannan lamari. To wani hali ake ciki yanzu shin an shawo kan lamarin koko da har yanzu ana kan fafatawa? eh bisa bayanai da muke yi da shi kafin wayar ta kaza ya nuna min cewa gaskiya a halin yanzu haka ah, an je ci gaba da fafatawa ne saboda suna kokarin za a sake ɗiban jami'an tsaro ne daga wani bangare kuma a kai. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga. To Allah shi kyauta a kuma gaida Haruna. Bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro a Kwanni suka bankaɗo wani yunƙuri na jigilar wata ƙwayar da kuɗin ta ya kai sefa miliyan sha biyar zuwa Turai bayan an taho da ita daga ƙasar Benin aka bi ta Najeriya. Haruna Mamman Bako gare ka. Rundunar tsaro ta birnin Kwani ta yi wani wagegen kamun kwaya daga hannun masu safar kwayar ta ƙasa da ƙasa wadda ta ya kai sefa na gugar sefa har miliyan goma sha biyar. 'yan sandan sun cabke mai ɗauke da wannan kwayar ne da ya bullo ma janguriyar Nijar daga tarayyar Najeriya a hanyar wani gari da ake cewa kalmalo a cikin ƙaramar hukumar mulkin ilelar jihar Sokoto. Wannan kwayar dai an fito da ita ne daga Faraku ta ƙasar Benin aka bullo da ita ta Najeriya kamin a taki ke janguriyar Nijar da neman a tsallaka da ita zuwa arewacin ƙasar a bucce da ita zuwa tarayyar turai kwayar dai na kumshe ne a cikin waɗansu kumusa 212 a lokacin da 'yan sandar suka damƙe mutumin da ke ɗauke da ita yana bisa mashin kuma a lokacin da ake gabatar ma manema labarai kwayar da mutanen da 'yan sanda suka kama ɗauko da ga wanda ke ɗauke da ita bisa mashin da kuma wanda ke sabke shi mai gabatar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun birnin kwanni yana yana cewa ce mun gode ma komisar da ilimin su kuma muna basu su goyon baya an tun da mun zo an october ba wannan ne na fari ba eh, amma ba su kai yawan wannan ba kullum suna sai suna kama muna eh, suna kama masu cutar da kasa shi ma shugaban gundumar birnin kwanni da ya halarci wannan gabatarwa ta wannan mutanen da kuma kwayar a yau da safe ya yi kira ga al'umma da ta ƙara taimaka ma jami'an tsaro domin cimma nasara a cikin waɗannan ayyuka ga abbas sarkin abzin ta biyu ce muka zo duk in haɗe ire-iren wannan abun polis akwai gendarme akwai garda kokari a shaida musu da abin da ake ciki nan a tsaye da wannan aikin da mutane suka nan suna yi karshen rahoton kenan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a guriyar nijar haka yake a kuma gaida haruna bari mu koma najeriya mu ji inda aka kwana game da shari'ar ɓoye dukiya da ake ma shugaban majalisar ƙasar wato bukola saraki bayan ɗan wato jira da aka yi a yau da safe ga dai madina ta waya to a yau dai sun sake gurfana a gaban alkali ɗanladi umar hmm. a satin yau litinin ɗin nan sha takwas ga wata to amma sai aka samu wani cikas kaɗan inda shi lauyan gwamnati wanda ike tuhuman shi bukola saraki ya zama ba shi a kotu a daidai lokacin da ya kamata ya gabatar da shaidu a ci gaba da wannan shari'a saboda haka sai aka ce to bari a ɗan ɗaga zuwa rana wajen ƙarfe ɗaya kenan agogon najeriya to a yanzu haka maganar da muke da kai an dawo cikin kotun nan an kuma fara shari'ar nan kuma cewa akai za a ci gaba ne fa ba ƙaƙƙaftawa har sai an gama wannan shari'ar kenan ma'ana za a ci gaba yau litinin talata laraba in ma har shari'ar ta kai juma'a to za a ci gaba har ran juma'an nan su yi zaman shiri da shaidun su gaba daya har a gama wannan shari'a a yanke hukunci a wannan kotun da'ar ma'aikata abin da ya fi ɗaukan hankali yanzu shine yawancin sanatoci da suka fara bin shi a lokacin da aka fara wannan shari'a har ke cika makil Hadda wasu ma daga majalisar wakilai mm. to sun ɗan jaye a yanzu ba su da yawan yadda suke a fadin farko. To shin kina ganin wannan na da nasaba da taɓargazar kundin Panama koko dai wani abu ne daban? To gaskiya kundin Panama ba za a ce ba ta yi tasiri ba gaba ɗaya. Mm. Domin idan ka biye wa abubuwan da ke bullowa a kafafen yaɗa labarai ko ta yanar gizo wato masu sharhi na kan sharhi. Oh. a talabijin ma ana yi a gidajen rediyo ma ana yi sai dai kuma a yanzu wannan shari'ar ita abin da take fuskanta ita ce batun cewa bai bayyana kaddarorinsa ba mm. ba ɗauko wani abu daga kundin panama ba yanzu tukuna To Madina, Madina da ike shi wannan kundi na Panama na da alaka da ɓoye dukiya da eh, manyan mutane kan yi kuma daman can shari'a ce ake masa da ke da nasaba da batun ɓoye dukiyar. Lauyoyin gwamnati ba sa alakanta kundin Panama da batun ɓoye dukiyar da ake masa zargi? Kasan abu ne mai wuya idan aka bi shari'an shari'a. Hmm. ƙarar da aka shigar a kan shi hmm. shi ne kawai abin da za a fuskanta a yanzu Ka kaga maganin kundin panama ya taso ne a bayan an fara wannan shari'a amma lallan ilahi ba za mu fidda tsammani ba na hmm. cewa ko da nan gaba yana yiwuwa wasu su ɗauki wannan abin na kundin Panama su ce hmm. su kansu za su shigar da kara kotu tunda ba ma sunan shi saraki kaɗai ba. Hmm. Akwai da yawa waɗanda suka yi rikon mukaman gwamnati a Najeriya da sunayen su ya bayyana a wannan kurbi na Panama. Hmm. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, eh an yi shari'a mai yawa. Haka dai kuma a gaida Madina, bari mu sake komawa jamhuriyar eh, bari mu sake koma jamhuriyar nijar inda 'yan adawa suka janye kauracewa majalisar dokokin kasar ko me ya faru ga silaman mumbarma ɗaya daga ɗaya daga cikin usoshin 'yan adawar kuma sakataren jam'iyyar mnsd nasara tijjani abdulkadir wanda ya ce wato manya-manyan dalilai waɗanda suka samu ka yanke wannan hukunci shine yanayi ne na siyasa a cikin ƙasar mu ya saki eh, lalle mun ce da farko ba za mu zuwa mu zamana ba ko da yake ce dama ce ne muka mun dakatar da aikin mu cikin majalisa ga yanda muke ganin rawar da gwamnatin nan ke takawa eh, suna nan suna ta aikata abubuwa wa'anda idan muka ci gaba da kawance ma musamman ma majalisa da zaben ƙananan hukumomi to za mu shiga cikin wani wata babban matsala a cikin kasar mu to dangance da haka ne bayan dogon nazari muka ce za mu ci gaba da yin kokowa amma daga ciki za mu mai da mu su koma majalisa za mu dawa cikin inec din kuma za mu ta kokowa ta eh, zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi har gobe muna ci gaba da cewa zaben ba a yi shi cikin ka'ida ba zaben an yi shi cikin takama constitution da dokokin zaɓe na mu. sai dai akwai alamar wasu daga cikin magoya bayan ku ba su yarda ba da wannan shawara ta ku ko kuma ba su ji daɗin wannan mataki da kuka ɗauka ba duk abin da kuka an yi an yi shi ne bayan doguwar shawara tare da dukkan jami'u waɗanda ke cikin wannan gungu amma kamar yadda ka sani wani biyu akan samu 'yan tsirarin mutane waɗanda ba su fahimci abin da ake nihi ba amma muna sa ran su ma kan kansu za su ganewa idan ta ta miƙe za ta yi talakawa su yi dibin eh, cewa ai shugabannin kofa sun yi amai sun lashe a babu zancen amai a lashe kamar yadda na gayi ita siyasa abu ce wadda ke son hange wadda ke son tunani wadda ke son nazari. Shin SJ wannan mataki ba zai iya kawo tarwatsewar kawancen nan naku na kofa ba? Har yanzu magana da nake maka nan ba wata baraka tsakaninmu ta mu tare muke shawarar mu guda ce hangen mu guda ne lissafin mu guda ne kuma koko guda ce. Zancen siyasa ba fushi ake ba kun ba fada ake ba. To a gaida barma yanzu kuma bar mu koma gefe guda Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara. Jama'a masu wararen shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kun wani lafiya. Allah ya sa haka amin summa amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji irin halin da ilimi yake ciki, musamman a jihar Borno, duk da cewar an yi ittifaki kan rikice-rikicen 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram shi ne sanadiyar koma bayan ilimi ba kawai a jihar Borno ba har ma da makotanta. A rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Haruna Dauda biyu ya haɗa muna, wadda ke ƙara bayyanar da buƙatar da ake da ita ta gaggawa wajen gyara makarantu da tallafa ma jama'ar yankin. A ta bakin wasu kaɗan daga cikin mazauna yankin, har yanzu ba su ga wata hoɓɓasa daga hukumomi ba na yunƙurin dawo da martaba ilimi a yankin. Al'ummar karkara a jihar Borno, musamman na garin Chibok, suna ƙara roƙon gwamnatoci a duk matakai da su dubi Allah su daina musu alƙawalin mazuru dangane da gyara da inganta makarantu a yankunan. to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kallon jihohin borno da yobe na ɗaya daga cikin jihohin da ke cima baya wajen harkokin ilimin zamani wadda sakamakon rigingimu 'ya'yan ƙungiyar boko haram ya da jefa jihohin cikin wani halin kakani kaye sakamakon kona makarantu da kashe ɗalibai da ake kyautar zanjewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram na yi wanda hakan ya sa a karfe makarantun har fiye da shekaru biyu a jihar borno wannan dai ba karamin kalubale ne da ke addaban al'umman wannan yanki ko a yanzu hakan ma dai wasu ƙananan hukumomi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka ɗaiɗaita babu makarantu a halin yanzu wanda mafi yawan waɗannan nan ɗalibai ke ci gaba da ba a cikin birnin maiduguri yayin da kaɗan daga cikin masu galihu iyayensu kan tura su zuwa makarantu masu zaman kansu an dai kona makarantu da daman gaske musamman ba makarantun firamare sakamakon irin waɗannan rigingimu na yan kungiyar boko haram ɗin na dai ziyarci wani ƙauye a ƙaramar hukumar dambuwa da ke kudancin borno wadda na soma tambayan wasu iyaye me sunan garin kace girjan primary school a ƙaramar hukumar a dambuwa local government da muna na makaranta yanzu ba makaranta me eh. faru yanzu ba ku da makaranta eh dalilin boko haram ne Mm, aka makaranta eh lokacin sun zo suka kone mana makaranta bayan suka konewa malamai ba su samu zama ba mu kamu ba mu samu zama ba shine dalilin da yasa aka hana mana makaranta kamar tun wata nawa yanzu ba ku da makaranta at least ya kai shekara ne ba ku karatu kenan ba mu karatu ba malamai ba makaranta ina za mu samu daman karatu haka ma cikin garin Chibok inda aka kwashe dalibai fiye da 200 iyayen waɗannan yara dai sun nuna su ne game da makomar ƙananan yaran da yanzu hakan ke tasowa ba tare da samun karatu ba malam ayuba kwanciwar yanzu ba mu da makaranta muna nan yanzu muka zama kamar mutane jahilai ne amma gashi an rusar makaranta an ce za a gina ba a gina ba a firamare ma ba yi ba yayan firamare suna zube nursery suna zube to a yi taimako a tayar mana da makaranta wanda ya rage a bayan su ma za su tashi su zama mutum to wannan shine muna bukata sai dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya alkawarin sake gina wannan makaranta na garin chibok da ya daura alhakin rushe wannan makaranta a kar gwamnatin tarayyar da ta shuɗe. Wannan makarantan ku na ce gwamnatin Borno za ta gina. Gwamnatin tarayya ce ta zo ta kwace ta ce za su gina a cikin wata shida. Suka rushe minista Okonjo iwela ita ce ta zo ta yi ground breaking ceremony da kuma manya-manyan cibok da ke Abuja. Wannan batu na ilimi ba dai ga makarantu kaɗai ya tsaya ba har ma abin ya shafi malamai inda aka yi kiyasin cewa cikin wannan shekaru biyar da aka dinga fama da rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram an rasa fiye da malamai ɗari hudu sakamakon kisan gilla da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka yi masu a cewar shugaban kungiyar malamai na jihar borno wato kwamar bulama abiso wato malamai yanzu a kiyasin a yanzu haka kusan 400 da yan kai waɗanda suka rasa rayukansu kuma ma babban abu guda ɗaya na kusa kusa kafin a borno kaɗai kwana biyu kafin a kwashe wayannan yan matan cibok ɗin haka ma malamanmu a gamman secondary school jikwa wayannan yaran sun shiga musu suka kashe wajen goma sha shida suka tafi da iyalansu kwana biyu kenan kafin a yi wannan na cibok har yanzu su ma ba mu ga inda iyalansu suke ba duk da irin wannan kalubalen tsaro dai jami'ar maiduguri ba ta dakatar da koyarwa ba wanda ko a cikin makon nan ne ma dai ta yi bikin cikan ta arba'in da kuma yaye wasu ɗalibai kamar yadda mataimakin shugaban jami'an professor ibrahim jodi ke cewa na rashin tsaro da aka yi fama da shi a wannan jiha kusan wasu kamta al'amura da dama sun katse harkokinsu a nan jihar borno sun bar jiha amma ko da rana ɗaya ba taɓa yunkurin rufe wannan jami'a ba kuma me ba ku kwarin gwiwan haka eh to da farko al'amari ne in ya zo maka sai ka sai ka mika wa ubangiji to mu gaba daya abin da muka zo muka lura da shi cewa to fa wannan ubangiji ne ya tura mana ba abu ne da za mu guje shi mutuwa ko a ina ita ce na karshe abin da zai iya faruwa da mu yanzu haka dai kusan dukkanin makarantun da ke ƙauyuka ko kuma ƙananan hukumomi a kone suke musamman ma inda 'ya'yan kungiyar boko haram suka kai wa hari da gwamnan jihar borno honorable ya alkawarin sake gina wasu makarantun na zamani so mu gina abin da ake kira mega babban yan primary school a wajaje uku a kowace senatorial zone tare da ube classrooms 24 a kowace gari wannan hali da harkar ilimi ya fada waɗannan jihohi na borno da yobe abu ne da ke buƙatar matakan gaggawa ganin yadda aka ɗauki shekaru da dama 'ya'yan marasa galihu ke ci gaba da gararan ba akan titina yayin da 'yan ɓangaren kuwa 'ya'yan masu hannu ne shuni kan samu kansu ne cikin makarantu masu zaman kansu wanda kuma hakan ke nuni da cewa talaka dai har yanzu shine a baya kan harkokin ilimi masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen hausa na murya amurka a jihar borno haruna dauda biyu da julie lazarus gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Bissalam. a maza da mata mu zan a gaida su to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana bari mu fara da sakon safara'u hakili zamani almajira mulun fashi wanda ce to yan majalisar tarayyar najeriya ya kamata ku mai da hankali wajen yi al'ummar ku aiki tun kafin dare ya yi muku sai kuma sakon ali abdullahi doren baga wanda ya ce muna jajantawa mutanen garin yar tsaba na jihar zamfara bisa harin yan bindiga da ya sanadiyar mutuwa da kuma jikkata mutane ya kamata kamfanin samar da wutar lantarki na kaduna electricity distribution company ya shawo kan matsalar karancin wutar lantarki da ma rashinta a yankunan karkara na jihohin kaduna kebbi zamfara da kuma sokoto sako daga aminu dan kaduna amanawa sai kuma sakon alhaji abbas baffa chaledi jihar bauchin najeriya wanda ya ce bayyanar manyan jami'an tsaron najeriya a gaban majalisar dattawa don jin ba'asinsu akan batun gano 'yan matan chibok hakan ya yi daidai allah ya tabbatar mana da alherinsa a wannan zaman da za su yi domin ceto mutanen da aka garkuwa da su shi kuma hamza galadima birnin kebbi cewa a gaskiya tafiye-tafiyen da shugaban kasa baba buhari ke yi hakika mu al'ummar najeriya mun fahimci cewa yawo ne mai muhimmanci da fatan allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu amin To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. rahotanni daga najeriya na cewa dakarun kasar na can suna fafatawa da 'yan kungiyar boko haram a yankin da masak da kareto a arewa maso gabashin kasar a yau litinin ake sa ran shugaba wato ta brazil dilma rousseff za ta mai da martani dangane da kaddamar da shirin tsige ta daga kargar mulki saboda zargin cin hanci da rashawa a jiya lahadi majalisar wakilan kasar suka amince da a ci gaba da binciken shugabar inda suka tura batun ga majalisar dattawan kasar wacce za ta duba ta ga ko ya kai ga a tuhumi rusef adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar kasar da ta afkawa kasar ecuador na ci gaba da karuwa shugaba rafael kore ya ce mutane 272 ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar kasa To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Lester's Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma anjima.